ka gode ma Allah kana gani wani makaho ne kana ji wani kurma ne kana magana wani bebe ne kana tafiya wani gurgu ne kana lafiya wani bashi da lafiya kana da iyaye wani bashi da su kana raye wani ya mutu amma ka ji ka sani duk wanda ya fi ka kyan zuciya ya fi ƙarfinka komai matsayinka komai iliminka komai ɗaukakarka ƙarfin da ake samu na zaman lafiya a rayuwa da hanyar nasara shine kyawun zuciyarka matuƙar ba ka kyakkyawar zuciya to baka da ƙarfi